الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم wato na biyu faɗinsu a cikin istiwa'i game da istiwa'i Isra'ili al’imam al’isra’ili ya ce daga cikin abin da aka ambata a cikin wannan littafi ce wanda ya yi lalle wai Allah subhanahu wa ta'ala wajen yazdila Allah yana shafan al'arshi Allah yana gogan al'arshi kuma al'arshi wajen Allah ne yadda kai ma ɗakin ka wajen ka ne wajen kwanan ka ne misali yace walamma nazara atibahu ilayhi walamma nazara atibahu ilayhi a lokacin da mabiyansa suka duba zuwa gare shi farra a farru min mafihi sana'a sai ainihin mabiyan sa gudu daga abin da yake da muni an gane maganar da ya faɗa cewa wai Allah yana gogan al'arshi to sai ɗaliban su ma kansu abin ya yi musu nauyi yaya za a yi a ce Allah yana Allah yana hango al'arshi sai abin ya yi musu nauyi misali an gane wani ku sai suka ce gaskiya mu ba za mu ce Allah yana gogan al'arshi ba walakin da qulu innahu mulaqil lil arsh sai za mu ce Allah yana cimma al'arshi yana haɗuwa da al'arshi ba wai yana gogan shi ba wasu sun ɗan gyara kenan an gane kaga su ahlus sunna da suka ce sun faɗi yadda alqur'ani ya faɗa suka yi shuru an gane cewa ar-rahman alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi an gane ko wannan shine aqida ta ahlus sunna kuma su ahlus sunna sun samu wannan aqida ne kai tsaye daga alqur'ani ma'anan wai yana kogan al'arshi ko yana cimma al'arshi duk wannan bai taso ba su ɗaliban sun ga cewa al'amarin wato malamin su yayi muni sai suka yi wa malamin su raddi suka janye daga gare shi na'am sai na ce daga cikin maganarsa kuma cewa lalle al'arshi wajen Allah ne nan ana maganan wato karram kenan ba a shugaban karramiya an gano wani ku daga cikin maganarsa cewa al'arshi wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala cewa ainihin baya ne cewa Allah baya karawa akan sa a wajen bangare na shafa al'arshi kawai Allah ke shafa wala yabdul minhu shay wato wani abu baya rabuwa a gare shi akan al'arshi wato girman Allah iya girman al'arshi iya girman sa in ji su kaga duk wannan gaba ɗaya shishigi ne da faɗin kalmomi wanda yake ya fi ƙarfin ya an ce nizami ya fi ƙarfin bakin mai kaza a duk wannan matsala ba fa Allah ya faɗa ba su da kansu suke kiɗa suna rawa akan wannan al'amari wa iya billah hadal kai wannan magana me ya gashi muni arduhu ka arzul arsh wannan yana hukunta ya kasance faɗinsa kamar faɗin al'arshi ne wato iya faɗin Allah iya faɗin al'arshi to waye zai faɗi wannan magana ai Allah ne ya kamata ya faɗa da kanshi to su ahlus sunna ba sa yin shishigi akan al'amura idan Allah ya faɗi magana suna tsayawa iya inda Allah ya faɗa Allah ya ce ya daidaita kan al'arshi su ma sun faɗa haka sannan sai mai suka yi shiru a gari in Allah ya faɗi magana su faɗa in Allah bai faɗi magana ba zai su shuru. su ce Allahu a'lam an gane wannan to wannan shine abin da ya kamata duk mutumin da yake son ya kubuta a gaban Allah subhanahu wata'ala haka ya kamata ya faɗa ba irin na waɗannan mutane ba misali yan karrabiya na uku faɗinsu a cikin saukan hawadis ga Allah ce Allah yana gajiya Allah yana cin abinci Allah yana kwanciya Allah yana kaza irin dai wannan abu Allah yana sauka daga nan zuwa can shin wai hawadi suna sauka ga Allah ko ba sauka gare shi Isra'ili ya ce bai wuduzin hawadi wayannan mutane ba su samu wanda zai kawwana musu magana ba na ainihin faruwan ainihin hawadis ga Allah bi za su ga zatin Allah subhanahu wata'ala in ba majusawa ba majusawa sun ka nuna Allah yana gajiya yana cin abinci yana kwanciya yana kaza yadda dan adam ke yi an gano wani ku sun ce da wannan aqida farattabu mazhabahum ala qawlihi sai suka jeranta mazhaban su akan maganan su wato wannan saboda majusawa sun ce wai wai yazan ya yi tunani shi karan kansa ya juzu an yi zahara lahu munazi wato ya halatta bai jayayya wato ya bayyana ga shi Allah yunazi uwu fi mamlakati wanda zai yi jayayya da shi a masarautansa musamman da wa hadasa fi zafi ala kula fanta bi za su yi wa koda ina nan akwai gyara abin nan tashi ko fi eh kawai والجد يدني كل شاسع بسم الله الرحمن الرحيم الشيرازي wato ya rera mun wake da imamu shafi'i wake na ainihin imamu shafi'i rahimahullah waljiddu yaftahu kulla babin mugulagin zo himmatin bula bi aishin dayiqin ko usul labibi wa ɗibi aishin ahmaki jiddani yaftariqani ayya tafarruqin aljiddu yudni kulla amrin shasi'in wato wahala wato kokari kokari yana kusantar da duk wani al'amari mai nisa al'amari mai nisa wanda mutane suna ganin da wuya a cin masa kokari yana kusantar da shi kokari yana buɗe duk wani ƙofa kullalle ko inda mutum ya dage ya dage ƙofan da yake kullalle wanda bai buɗuwa. kokari na bude shi mafi cancantuwan halittar Allah da himma wanda ya fi dacewa ya himma shine imru'un zu himmati ne mutum ma himma wanda aka jarabe shi da rayuwa mai kunci an gane ai mutumin da ya fi cancanta ya zama mai himma imru'un zu himmati ne mutum ma himma yubula da aka jarabe shi bi aishin dayyik da rayuwa mai kunci kaga dole sai ya miƙe ya nema eh daga cikin dalili akan ainihin wato kaddara an qada'ullah hukuncin Allah dalili akan kaddaran Allah da hukuncin sa busul labib shine tsananin mai hankali tsananin rayuwa na mai hankali da daɗin rayuwan wawa tsananin rayuwan mai hankali da daɗin rayuwar wawa kaga mutum wawa ya zama multi biloliya, amma mai hankali ya zamanto cikin wahala da tsanani wannan yana daga cikin dalili wanda zai nuna ma lalle akwai hukuncin Allah da kaddararsa an gane kai kaga wani ma zaka ce to ya aka yi mallaki kuɗi an gane to amma gashi Allah ya bashi kai kuma mai hankali kana ganin kana da wayo kana ganin kare na mai wayo to shi ne mai kuɗi an gane imam shafi'i ma ko daga cikin baitin da yake cewa ina ganin ainihin fiwawa shi mutumin da yake mai kuɗi ko da ya kasance wawa ne da za ga mutane zai iya miƙa hannu mutane za su mutane za su iya miƙa hannu ya hau ya hudu ba wawa ne ya wuna dalala daga bakinsa in ya ce yana so ya hudu ba bai samu mumbari ba wane ne zai miƙa hannunsa ya hau haka zai haka mutane za su yi haka ya hau ya yi hudu ba sai ce amma wai in kana misali la fazilata indahu kasu bi tiflin fi shawari ya yal'abu in dai iri na ne wanda bai da wani daraja ji ba mu sha shafi za a kiyasta ne da jariri bai wasa akan jiki na ce kai haka ai saka lokaci ɗin wa ina fatan gane amma in ina alhaji ce wai ina so ba mun bari to ga mun bari nan da gari ne sai a haka sai sai alhaji ya hau ya kama ya gudu ba sannan ya <laughs> lakin sai dai duk wanda aka hazurta shi hankali za a haramta mai wadata in ji mamu shafi ba a gane Allah ba zai baka abubuwa guda biyu gaba ɗaya ba wanda aka azurta shi hankali za a haramta mai wadata wato kishiyoyi guda biyu ne da suke rabuwa gaya rabuwa wannan magana ya faɗa wani zai mamaci haka ne ko ba haka bane to haka ne yan kaɗan ne masu hankali da Allah ke ba wadata amma mafi yawa ko a aji ne ko a aji ne wanda ya fi zama da kiki sai ga cikin ikon Allah kuma shi zai zama babba nan gaba wanda ya fi kowa ƙoƙari zai buge ne da lecturing kawai a ji a bashi dan wani aji yana ta lecturing mutane physics chemistry kuma sannan idan wannan bawan Allah ya zo makaranta yana so ya samu kwali haka zai ta sakin kuɗi su lecturori suna rawan jiki a kansa sai kai wani babban mutum ya zo wannan makarantar shi ne ba alhaji ne haka za ga zai zo da wata ƙato man sai ga lecturer na kokarin sai alhaƙa da shi kuma lecturer nan ya fi shi hankali ya fi shi wayo ya fi shi kaza amma an san alhaji wani ne za a yi ta bin shi a hankali ana ƙara mishi mashi shi kuma yana ɗan turo ma kuɗi cikin account an gane to wannan galiban haka al'amari yake tafiya sai ga mutumin da yake wawa tare da kai a aji kare na mai wayo to nan gaban ka gaci da kai mamaki an gano wannan ko wanda amma aka samu kaɗan wanda Allah ke tara musu duk abubuwan ga hankali ga wadata ga ilimi ga wadata kaɗan ne galiba masu wadata ba ilimi an gano wannan ko yau wato nan ya yi amfani da gada gali ba yana nufin duk rayuwa haka ke ba don kada wani ya ga to ai shi gashi da hankali wani kuɗi daidai ga inda Allah ya ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci dan adam akan mafi kyawun daidaituwa kyawun halitta ai akwai dan adam mun ga shi kuna ga kamar biri ko wani mummuna ne misali to amma in ka hada mafi yawan halitta kaga yadda Allah ya halicci dan adam ka san Allah ya amfani da galibi ne ko to wannan shi ne Abu Firdaus ya faɗa Allah ya masa rahama. Ni ne ai da hankali da wadata ni'imomi guda biyu ne da kaɗan ne suke haɗuwa ga mutum ɗaya abin da yake nufi da hankali a nan wajen shine ilimi mai amfani wato lallai kai da yawa kakan ga mutum mawadaci sai da shi jahili ne ba shi da ilimi zahirin maganar imamun shafi Allah ya masa rahama wai Allah ya raba tsakanin abubuwan nan guda biyu ne kawai hankali daban wadata ba taba haduwa waje daya malami bai taba zama mawadaci har abada to me zamu ce ka irin su Lens bin Sa'ad wanda Lens bin Sa'ad multi-billionaire ne har ya zamanto wato yana zuwa yana dafa wa Imam Malik ba zai zo ya dafa Imam Malik da kuɗi da abinci Ya ce muna so ku ta bincike na buƙara mutane ilimi malami ne sai kuma yake zuwa yake taimakon malami dan uwansa inda yanzu ne ba hassada da bakin ciki zai hana shi haka ko ba ka ba in yanzu ne ku zai kokarin yaya za a yi ya tabi ya tabe ka ne eh amma a wancan zamanin ga Lais bil Sa'ad kokarin sa wato ya fi Imam Malik wadata yaya za a yi ya gafa Imam Malik so da Imam Malik ya ci gaba da kokartawa wajen yada ilimin addini da karantar da ilimi an gane wannan ku eh shi ba ya samu lada akan wannan al'amari eh na yake fa inna ah, kuma sannan ga irin su Abubakar radiyallahu an irin su Umar irin su Usman irin su Talha bin Ubaidillah nan bayan Allah ne wanda yake multi billionaires ga sunan sai dai ba su da yawa bin nisba zuwa ga kishiyan haka to da wannan muka duba zahirin maganar shafi'i mawadaci baya kasancewa malami har abada shin al'amarin haka yake to al'amarin ba haka yake ba sai dai hukunci anan ana amfani da galibi ne abin da fi yawa ne ba wai duka ba Bai da wujudul ya min al’ulama, domin akwai mawadata daga cikin malamai a cikin sahabbai da tabi'ai wa gairi rahimahumullah wannan shi ne manufa na imamuna na shafii Allah ya masa rama. lil domin hukunci ana amfani da galibi ne shi nadir bai da hukunci ka lura kamar Allah ya kance wa ka ayyin na hawa ahlaknaha wa hiya zalimatu da yawa alƙarya ana nufin mutanenta mun halakar da su alhali suna azzalimai kaga nan wajen kana nufin duk alƙaryar ne gaba ɗaya zalimai an yi amfani da me an yi amfani da al'aksariya eh yace fa ta'ammal anna alladhi kana mutibban ala al-muzakara ka lura domin mutumin da ya kasance ya kifu akan muzakara nazari da neman ilimi kalla ma yutahu lahu fursa da kaɗan ne ake kaddara mai lokaci dama zuwa ga neman dukiya ko ba ka ba malami wanda kullum cikin bincike yake yi ya yi tafiya a nan ya je can ya je can to yana yawan bincike da wuya zai samu lokacin da zai je ya nemi kuɗi galiban malamai in Allah ya sa ma suna da jali kenan fa in kana da jali sai ka nemi wani wanda Allah kuma ya bashi iya kasuwanci sai ya zamanto kuna raba riba wannan kenan Allah ma ya azurta ka da me da jali misali to in babu jali ba an fahimci wani ko to sai mutum ya rubu makaddara eh wallahu a'lam misalin wannan cikakken magana maganar imamu ali radiyallahu an wai aka ce imamu ali shi wannan lafazi Imam ali radiyallahu an me yasa ba cewa imam abubakar imam umar imam usman sai da imam ali yau wannan istilahi ne na yan shi'a sai wasu daga cikin masu da'awar sunna suka tasirantu da shi imam ali to abubakar shi ba waye shi haka nan lafazin nan na aliyu karrama Allah wajahu sai ga ana ta cewa aliyu to shi abubakar shi aliyu ne kadai Allah zai girma fuskar sa to abubakar fa umar fa usman fa da sauran sahabbai laifin bai suka yi ba za a musu wannan addu'a ba to ko kuma wannan istilahi ne wanda annabi ya kebance aliyu da shi to babu inda aka samu annabi ya kebance aliyu da karamar wajen hau. yawan faɗin maganan ka cire abubakar daga ciki ka cire umar da sauran sahabbai bid'a ne ta rawatib haka nan kiran aliyu imam imam ali imam ali to kana da bugiran sauran mutane ba a imma bane su wato shugabancin su gaba ɗaya na zalunci ne ko na menene an gani saka wannan ibara din yana fitowa ne a bakin rawafi, kuma mu'amala da su sai sanya sauran mutane suka tasirantu da shi baya halarta a keɓance su a keɓance aliyu da wannan lafazi shi kadai dukkan sahabbai sun cancanci a ce musu a ce ma abubakar imam abubakar imam umar imam usman da kuma abubakar karramallahu wajahu in dai ka ware to gaskiya ka tasirinta da yan shi'a ne eh magana aliyu radiyallahu anhu yana cewa lana ilmun walil juhali malu wa innal ilma hayyun la yazalu yace mun yadda da da kaso mun yarda da kasan Allah a cikin mu Allah shine aljabbar mun yarda da rabon da Allah ya bamu mu muna da ilimi su kuma jahilai suna da dukiya lalle dukiya yana karewa nan kusa shi kuma ilimi rayayye ne wanda baya bushewa Eh. ta wani bawan Allah wani bawan Allah ya ce mai wai me yasa ake samun malamai da yawa marasa nutsuwa malamai kaga sun je suna yawan kai ziyara gidan mai kuɗi amma da wuya kaga mai kuɗi yana kai ziyara gidan malami me yasa haka eh wani ya ce kwaɗayi ne to shi da shi malami yake cewa saboda malamai sun fi sanin amfanin kuɗi shi ya sanya suke zuwa wajen masu kuɗin don su karɓo shi wani mai kuɗin bai san amfanin ilimi ba shi sa baya zuwa to shin wannan magana ya yi daidai ko kuskure ne kuskure ne an gane to dan ka san amfanin kuɗi sai ka je ka wulaƙanta kanka a gaban mutumin da baka cancanta ka wulaƙanta kanka ba dan ka je ka amshi wannan kuɗin wai saboda malamai sun san amfanin kuɗi shi yasa suke zuwa su yi maula don samu kuɗin shi ma jahili da ya san amfanin ilimi da zai je ya maula wajen malami dai ya samu ilimin wa iyaz billah na. Mm. a cikin wannan karatu akwai masail bismillahir rahmanir rahim a cikinsa akwai matsaloli na farko akwai fassara na ayan nan na suratul waqi'a an gane wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun wato ambatan abubuwa guda hudu wanda suna daga cikin al'amura na jahiliya alfakaru bil ansab ko alfakaru bil ahsab wa dahru bil ansab wal istisqa bil nujum wato akwai ambaton kalmar alkufur a cikin sashenta kamar isnatani fil nas kuma bihim kufur ko abubuwa guda biyu cikin mutane kamar kufur ne a gare su kama wani irin kufur shin za mu ɗauka kufur ne mai fitar da mutane daga addini ko kuma kufur ne duna kufur kaga kufur ne duna kufur an gani to idan mutum yana da fahimta na kawari duk inda ya ga kalmar kufur sai dauka kufur ne mai fitar da mutum daga addini domin su yan khawarij ba su da tafsilat ba sa cewa akwai kufur wanda yake akbar da kufur asgar amma ahlus sunna salafiyun ashabul hadith su suke da wannan kuma ina suka samu saboda sun tarbiyyantu a wajen sahabbai ne su kuma 'yan khawarij ba su samu tarbiyya a wajen sahabbai ba to shi ya sanya fassarar su ya bambanta da fassara ta ahlus sunna su kuma sahabbai dalibai ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam sun shawo wannan ilimi ne daga wajen daga wajen manzo Allah an gane su idan an ce in an faɗi kalmar kufur sai ka zo ka samu malamai to akan maka an ce kufur wani iri ake nufi saboda akwai kufur wanda karina ke nuni akan cewa baya fitar da mutum daga musulunci akwai kufur wanda karina ke nuna yana fitarwa to dole ne ba za ka iya ganowa ba sai dai ka tambayi malamai sun maka bayani yadda al'amari yake an gano wani ko na hudu lallai daga cikin kufur akwai abin da baya fitarwa daga addini wannan bawan Allah Muhammad bin Abdul ya sha propaganda na batanci wallahi muna yara akwai littattafan da ake samowa daga Turkiya kana aikawa za su aiko ma suna aiko da wasu kutub daga turkey wallahi a cikin littafan nan kashi casa'in cikin ɗari na littafan babu wanda suke batawa kamar muhammad bin abdulwahab muhammad bin abdulwahab rajulun ne takfiri yana kafirta mutane yana fitar da mutane daga cikin musulunci da zarar kana ambatan allah kawai zai ɗauki wuka kawai fulle ma kai wa ya taɓa samun wani mutum yana salati ga annabi wai Muhammad bin Abdullah ce dan kai ce ya bari yake bari abin da ka damu shi baya sai ya ci salati ga annabi ya ce mutumin nan dan Allah ya bari bai bari ba wallahi ya kashe lahira to ire-iren wannan kaga in ana faɗin wannan kuma kaga irin wannan rubutu a cikin littafin addini ne za ka yi tsammani eh za ka tsammani gaskiya ne to wallahi mutumin nan sun bata shi sun bata shi da propaganda kuma ya batu suka ce wannan bawan Allah wai asali a Yahudawa sun yi taro suna so su gina yahudanci a cikin jaziratar arab suna ta yin mitin daga bayan sai mitin ɗinsu ya kaya akan cewa a samu wata mata ba yahudiya a kai ta saudiya najad ta je ta haifi yaro a wajen yaron nan a mai training yadda za a rusa addinin musulunci ne aka samu wata mata sai aka ja aka haife ta a can makka a can najad matan nan ana ta training din yaron aka mai da shi da da yahudawa suna kira wahabiyawa ƙarƙashin jagorancin wani mutum mai suna muhammad bin abdul wahab saka wannan da'awa ta samu asali daga yahudawa ne domin a rusa ajiyar musulunci to wallahi kaga sufaye sufaye sun yi rubuce-rubuce akan wannan mutumin sannan shi'a sun yi rubuce-rubuce akan wannan mutumin na ɓatan shi to wannan abin kuma propaganda ya yi tasiri don mutane suna da rauni su mutane wanda ya gaya musu magana ba sa ma bincike ko ana gaya musu yarda su ce to da haka aka samu nasarar bata wannan bawan Allah wallahi tallahi an dade ba a sauraron Muhammad bin Abdul duk gaba ɗaya ba a karantawa an gani aka ce aqidan ta fito ne a Saudiya saka ba a sauraron yan Saudiya aka ce kuma yana bin mazhaba ne na Hanbaliya yan Hanbaliya mafi yawa mutanen shi ne da saboda haka mazhaban hanbaliya ta iya zuwa a duniya an gani za ka cewa ga mazhaban malikiya da yawa a afirka ko mazhaban shafi'iya in ka ce kasashen larabawa ga sunan da yawa har da misira ko mazhaba ta hannafiya ta fi kowace mazhaba yawa mazhaban hannafiya ka ce garuruwa da yawa hannafiya ne to amma mazhaban hanbaliya daga saudiya sai ina kuma babu sai mutum ya gama yawo kawai saudiya ce kadai take bin mazhaba ta hambaliya bai kawo haka tsananin farfaganda da batanci to wayannan bayan Allah sun kulle mazhaban salafiya sun hana ta bayyana a nasu tunanin to a hankali a hankali sai aka gina jami'a islamiyya saudiya tana ta ɗaukar ɗalibai daga kasashen turai ƙasashen afirka ana ta karatu a hankali a hankali kawai ga abin da ake ta dannewa yanzu ga sha bayyana an gani yuriduna li yudfi'u nura llahi bi yin. wallahu mutimmu wa walau hal. suna so su su huce hasken Allah da hadda bakunan su shi kuma Allah ya alƙawari sai ya cika hasken ko da mushrikai zaki an gani huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullihi Allah shi ya aiko manzansa da shari'a da addini na gaskiya domin ya rinjaye da shi akan dukkan addinai walau kare hal kafirun kuna da wani ko kaga wallahi sun yi iya kokari da rubuce rubuce to kuma sai zama wannan zamanin wani aqida ce tashe salafiya ko ina ka je a wannan zaman yanzu ka je kasashen turai zaka salafiyar nan tana ta tashe saudiya na ta tarbiyyar da al'umma doktor bilal philip doktor wani doktor wani kasu nan sai Allah ya sanya kasashen turai yanzu wannan da ce ta ja kaga ashe tana da mustakbal mai kyau A gani sannan kasashen afirka yanzu gashi nan ana ta tura ɗalibai jami'a islamiyya ana ta ainihin tarbiyyantar da su sai yada salafiya ake ta yi ko ta ina kaga shi kenan an ce in rana ta fito mai? kafin hannu Ba baya kare ta misali to yanzu rana ya riga ya fito yanzu ba ka iya sa tafa hannu kare ba to salafiya ta bayyana yaya za a yi a kare ta ba zai yiwu ba don a da wallahi ana cewa muhammad bin abdulwahab baya bambantawa tsakanin kufurin asgar da akbar shi a wajen kowane kafirci kawai akbar ne mutum ne mai kafirta jama'a wannan shi shine ƙida to amma alhamdulillah yanzu ga littattafai sun shigo cikin al'umma wallahi mu ma kanmu Allah ne ya taimake mu za mu karanta littafin wannan bawan Allah wannan littafi wato littafin da muka fara samu shine littafin kashfu shubhat fi tauhid muna karanta littafin sai wani daɗi muke karawa, nishaɗi nishaɗi nishaɗi ba mu san shine wancan wanda aka ce ba yahudi bane wallahi muna karanta littafin muka ƙara nemo wani littafi fadlul islam littafin ne fadlul islam da yi littafin daɗin karantawa mu karanta mu sauke mu karanta mu sauke mun ƙara neman wani littafi wallahi kafin ka ankara usulul salasa waye waye masailul jahiliya sai daga baya bayan mun riga mun gamsu da wannan mutum mun gamsu da aqida shi da komai sai ka ce mana ai kai wannan fa shine ba wannan ba yahudan da muke a muku wannan shine ba yahude wannan shine ba yahude Muhammad Jalil Zainu yana cewa akwai wani malami mai tsananin kin Muhammad bin Abdul Wahab wallahi wai sai yaga fallan aka yaga fallan fallan sunan shi aka aka yaga aka bashi littafi yanzu ya karanta wai wane ne wannan mutumin bai rubutu aka dan Allah kana da littafin shi ina da shi ya ƙara bashi aron wani littafi sai da mutumin ya gamsu da aqidan wahabiyanci sannan ya zo ya san ai Muhammad bin Abdullah wanda ke mai propaganda to irin wannan mutane sun kware wajen bata dan adam su bata shi wanda ake bata wanda masu batawan sai ga mutum ya yarda da su ba bincike to wannan shi ne raunin ɗan adam da ce misali an ɓata mutum sai ka ce ku kawo mu shaida to haka da wannan shaida mutum zai gane ƙarya ake yi to yanzu iri na sai na ga baka shaida Allah ya kiyaye eh na al-khamisa na biyar qawluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir ce wanda ya wayi gari daga cikin bayina akwai wanda ya imani da ni akwai wanda ya kafirce mu saboda saukan ni'ima kaga azami ibadi mu'minun bi wa kafir amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawaki wa man qala mutirna bi nau'i kaza an wanda yace an mana ruwan sama da falalan Allah da rahamansa wanda yayi imani da ni ya kafirce wa mai taurari wanda kuma yace an mana ruwan sama bi nau'i kaza da tauraro kaza wa mazalika kafirun bi mu'minun bil kawakib wannan ya kafirce mu kuma ya yi imani da me da taurari me muka fahimta nan da mutum zai ce Allah ya mana ruwan sama da da rahamansa da kuma da falalansa da rahamansa ya yi da Allah in ka ce kuma taurari ke yin ruwa akwai wanda suke ganin tauraro ke yin ruwa kenan sun jingina ainihin wato aikin Allah suka jingina suka ba halittar Allah wannan sun yi kafirci a cikin rububiyya shirka ne wannan cikin rubiya an gani mutumin da ya faɗi wannan ya yi kufurin akbar amma idan mutum ya ce ana yin ruwa ne idan wannan tauraro ya fito kuma in tauraron ya fito dole ne a yi ruwa wannan kufurin ne asgar tauraron na iya ƙin fitowa kuma tauraron na iya fitowa Allah ya ƙi ruwan wannan ruwa ba shi ne tilasta sama Allah wannan tauraro ba shi ne tilasta sama Allah a yi ruwa ba misali ku fahimce ko to amma in ce. in ka ga tauraron to wallahi ganin tauraron na lura cewa in tauraron ne yazo aka yi ruwa To wannan za a ce mai ya yi kufurin asgar a bai kufurin azgar ba an gano wani ku to wannan shi ne na shidda wato fahimtar maganar imani a wannan wajen azbaha min ibadi muminun bi wa kafir kuma ka fahimci kalmar alkufur a wannan wajen akwai inda zai zama akbar akwai zai zama askar ka fahimci wannan wato fahimta ga cewansa da ƙarshe da ƙanau kaza hakika tauraro kaza ya yi gaskiya da tauraro kaza lil muta'allim al mas'ala wato fitarwan malami ga ɗalibi malami ya fitar ma ɗalibi wata mas'ala bil istifham da neman fahimta kamar malami ya ce a ta da runa ma za ƙala rabu kun an gane shin kun san abin da ubangijinku ya faɗa to hankalin ɗalibai yana yawan jawuwa zuwa ga malami yana cefa irin wannan tambaya wato kada kawai malami ya ta zuba karatu ya ta zubawa ya ringa kawo magana to wai shin me shin ko kun san ko kun a menene a tazaruna manzil muflis ko kun san waye muflis a nan sai ga hankalin kowa ya koma zama to wannan ko me muflis to za ga malamin daliban ko da mutum na so ya bacci zai so kada bacci ya ɗauke shi bai samu amsa ba sai ga ya murza idan sa a ya murza ido yana so ya ci amsan waye muflis ku fahimta wannan ko to irin wannan a wato za ga ana annabi na yawan tambaya akan irin wannan abubuwa kuma za ga sahabbai sun ce ba sani ba daga baya sai annabi ya ba su amsa a tadaruna ba. shi ko kun san ne giba sai ce la algibatu zikiru zikiruka kaka mai yakra ko a na ba za qala rabu sai ce la yake qala azba min ibadi mu'minun bi wa kafiru haka haka haka haka da sauransu saboda haka yana daga cikin usulubi wanda an jaraba shi kuma an samu nasara in kana so ɗalibai su zama tare da kai kada su ringa bacci kana karatu kai amfani da usulubi irin na manzo sallallahu alaihi wasallam kana yawan kana yawan jego tambaya ɗalibai suna ba da amsa shi ne wani bawan Allah irin yan caji din nan ya zo wannan majalisi sai ya ga idan na yi karatu sai jima ce wanda za ku ce kan kaza Ita shi wallahi da ya je majalisi kaza wallahi shi kawai tafiyar shi yi waya za a yi malam ya haya ya ringa karatu ya ringa ce wata baya da ɗaliban sun sani da sun zo <laughs> wallahi sallahi ya ce ai wannan wannan ana koya wa ɗaliban shi kunya ne kai dama kai jahili ne baka zo kana son kai karatu kuma malam ya zo yana jefa maka tambaya wai ya zo ya ga sai wannan ɗalibi ya daga hannu ya bada amsa wannan dalibi ya daga hannu sannan sai malam ya bada amsa kawai malam ya hutar da su ya bada amsa mana na fata gane to yanzu abinda manzon Allah ya yi a nan wajen yanzu bai zaka ce bawon Allah a sadaruna mal ba? shin kun san ko menene giba sai sahabbai suka ce lan sai annabi ba su amsa a ta da runa ma za ƙara rabu ku annabi ba su amsa eh? za ka iya kawo misalai irin wani abubuwa da yawa an gano wani ku to saboda haka irin wannan mun yi koyi ne da usulubu manzo Allah saboda mun ga usulubi ne wanda yake najih idan ka yi amfani da shi kaga za ka ku fa'idar shi ɗalibi wannan ya ɗaga hannu ba daidai ba wannan ya ɗaga ba daidai ba daga baya in ka ba shi amsa abin ya fi zama an gano wannan ba wai ana koya wa ɗalibai rashin kunya ba ne mu ɗalibanmu ba sa rena mu kuma ɗalibanmu suna suna mutunta mu misali duk wanda ya faɗi wannan cewa bai wannan usulubi ne kaza to yayi kuskure in kana karanta littafin Sheikh Salih ibn Usaimin yana yawan amfani da wannan usulubi irin na manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am al'ashira yawa kawai ya dauka duk wanda ya zo makaranta jahili ne wani ya zo makaranta da karatunsa yana so ya samu ƙarin bayani ne. an gane akwai wanda ya zo makaranta ya yi zurfi a cikin karatu zai zo ya ɗan yi bi tare ya ɗan ƙara gane wasu abubuwan da bai gane ba na al'ashira na goma wato ƙyacewa na mai kukan mutuwa ko mm. manzo Allah ya ce annaiha idza lam ne ne ita mai kukan mutuwa idan bata tuba ba eh kabala mm. mauti haka mutuwar ta tuqamu yawmal qiyama wa alaiha sirbal min qadran wadir umbin ah, min jarab za a tayar da ita gobe kiyama alhali tana da ainihin wando na ainihin alkibir da kuma riga na garje to duk wannan ya kamata mu san da wannan al'amari na wa alaikum salam ta fawzan mutum me na roƙe ka da darajar mamanka ko ya tsila bai da hausa ne ko na roƙe ka da sunan mamanka sai kalman bai ba tsari ba tsari to bai kenan sunan mamanka ya kamata ya ce na roƙe ka ne da darajar mahaifin kaza Allah kamun kaza babu laifi babu laifi akan wannan ba shirka ba ne na'am za mu je kauga eh at-tawassul bi jahil nabi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم da alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma da alfarman wani sa baya halarta kun gane ka ce ya Allah dan darajar annabi ka bani arziki ya Allah dan darajar shehu tijjani ka bani arziki ya halarta bai halarta ba an gane wannan to akwai bambanci tsakanin shi da abinda wasu suka kasa bambantawa ce wani ne zara da iyayenka yi min kaza yaya za ka iya haɗa su dan daraja iyayenka yi min kaza da kuma ya Allah dan da annabi ka bani kaza ba ɗaya bane shi wancan tawassuli ne kace yi zuwa ga Allah in za ka yi tawassuli zuwa ga Allah ba a tawassuli da darajar wani eh ba a kama kafa da darajar wani ana kama kafa ne da kala kama kafa da imaninka da aikinka da kuma addu'an mutanen kirki da abin da ya kama da wannan amma a tsakaninka da wani wani yana cin arzikin wani ce wallahi na yi niyya in wulakanta wani wallahi daraja mahaifinsa ya ci kenan na ƙyale shi don waye don daraja mahaifinsa an gano wannan wallahi na ɗauke ka wannan aiki ne ba wai don wani abu Don darajar mahaifinka mahaifinka mutumin kirki ne saka wani yana cin arzikin wani kun gane wannan to shi ne wasu basu sani ba sai wani ya ce ma dan Allah dan san annabi mun kaza wani shi yana gani yayi gayar tauri dan Allah dan san annabi to san annabi ne shi ibada ko san annabi ibada ne kaman dan Allah dan sallah yi mun kaza dan Allah dan azumi yi mun kaza ko to ya halatta ce dan Allah dan sallah kaman kaza dan Allah dan azumi kaman kaza a gani inda ya halatta ce dan san annabi yi min kaza to ya halatta ce dan sallah ya halatta kuma ce don darajar iyayenka yi min kaza kenan inda iyayenka na da daraja a wajenka yi min in ka ci to ba su da daraja a wajenka kun gani wannan ne tambayar da aka tambayi al-Allama Ibn Baz a cikin sharhin da yawa kashfu shubhat fi tauhid aka ce mutum na iya cewa mutum na iya cewa dan Allah dan mahaifinka yi min kaza kenan mutum ka yi mai don cin arzikin mahaifinsa da shi ana iya yi su da ba sai ka ce don Allah don san annan ka don Allah sa'an nan don annabi kamun kaza ba laifi ba ne don Allah sa'an nan don annabi ko don Allah sa'an nan don darajar iyayenka yi mun kaza ya halatta amma shi Allah ba za ka roƙe shi da darajar wani ba domin shi Allah ta'ala ka roƙe shi da darajar wani baka cancanci ka shiga aljanna ba sai ka roƙi Allah da darajar wani sai Allah ya shiga da kai aljanna dan darajar wancan to mutane nawa za su riga amfani da wannan daraja su iya aiki ko ba lura ba mutane da yawa za su yi amfani da wannan daraja su iya me su iya aiki to ai insha Allah ni ba sai na ba sai na yi aiki ba ba sai na yi jarab ba sai na yi karatu ba darajar mahaifina mahaifina shine mai makin waye. kawai ni kawai darajar mahaifina zai sa a bani eh kawai na ci jarabawa yaya in an ce za a yi amfani da wannan kana ganin wani da yawa kawai in shi ahalul baiti ne sai ce kawai ai zan shiga aljanna dan darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ngani to sai ya zamanto mutane su iya aiki mutane su ki tsayawa kan hanya sun dogara ga darajar mahaifinsu shi sanya manzon Allah ya gaya wa su mutanensa cewa wa man bada bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu su wanda aikinsa ya dakilar da shi ya ki tsayawa ya aiki mai kyau lam yusri bihi nasabu dangantakansa kasancewar shi dan manzan Allah ko jikan manzan Allah ko jikan kaza ba zai sa ya shiga aljanna ba an gano wannan yanzu dan annabi nuhu kasancewar shi dan ne ga annabi nuhu ya sa ya shiga aljanna ba sa ya shiga aljanna ba har ma annabi nuhu alaihi salam ya ce rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin ya Allah lallai ɗana yana daga cikin iyalaina kuma lallai alƙawarinka gaskiya ne kuma kai kana daga cikin mafi hukunci masu hukunci sai Allah ya ce ya nu inna huwa laysa min ahli hmm. kada ka ƙara kiran shi wato ahalinka shi ba ahalinka bane saboda innahu amalun ghairu salih lallai aikin da ya aikata ba fa aiki mai kyau bane kafirci ne aka ba magana cin arzikinka wala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kada ka ƙara tambaya na abin da baka da masaniya akan sa inni a izuka an ta kuna mina jahilai lalle ina yi maka wa'azi kada ka zamanto daga cikin jahilai kun ji abinda Allah ya gaya ma annabi nu to manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Fatima radiyallahu anha ya Fatima ta binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam binta Muhammad sallallahu alaihi ya ke Fatima binta Muhammad diyar annabi salini min mali ma shi ki tambaye daga cikin dukiya na duk abinda kike so la ubuni an kibila lafiya ba na wadatar da ke komai ba na iya kare ki daga azaban Allah in yazo zo in ba tsaya kin imani ba to me za ku ce in ana tawassuli da da darajar wani yaya zai zama to shikenan ba sai kai aiki ba kuma Allah bai ce to man kana yarju liqa rabbihi amal amalan salihan bai ce duk wanda yake kaunan haduwa da ubangiji shi yayi tawassuli da darajar wani ba a ya tsaya yayi aiki mai kyau kuma kare yin shirka wajen bautar ubangijinsa kun wannan saka ahlus sunna masu cewa ba a tawassuli da darajar wani ba suna nufin wannan mutum ba shi da daraja ba ne yana da darajar amma ba a tawassuli da darajar shi kun wani wannan ko manzon Allah duk duniya ba a taba halittar halitta mai daraja irin manzo sallallahu alaihi wasallam amma matsalar shi ne Allah bai yarda a yi tawassuli da darajar wani ba an gane wannan ko na'am na'am Wato hadisin da ya zo cewa in za ku roki Allah ku roke shi da alfarmana lalle alfarmana mai girma ne a wajen Allah subhanahu wata'ala hadisi ne na ƙarya laisa fi shay'in min kutubil baya cikin wani abu daga cikin littattafan musulmai yu'tabadu alaiha wacce ake dogaro da ita kuma ɗaya daga cikin ma'abota ilimin hadisi manya-manyan malamai masana hadisi babu wanda ya ambace shi in ji shekul islam ibn taimiyya to matukar zai bai inganta ba wa ma dama lam ya siha fihi dalil matukar wani dalili bai inganta a cikin ba fa huwa la yajuz to bai halatta ba domin ibada baya tabbata sai da dalili ingantacce kuma dalili wanda yake baro baro gashi nan kan masala din ko da dalili ya inganta sai ya zama sore fil masala lum'atul itiqad na'am kan manzo Allah ba don san da nake wa Allah eh ya halatta eh na'am بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الثانية القاعدة dangane da siffa na Allah. Karkashinta akwai wasu furu a wasu rarsa. Reshe na farko, كلها خلية القلب آه الفرور الأول أسماء الله يقول له حسنى حسنى كيف بايريش بني مالا ماما أنا نعم طيب. الثانية إيه، الله الفشو الأول reshe na farko wato sunayen Allah ga baki ɗayansu husna ne ay wato baligatu fil husn ga wato ya kai gaya a wajen kyau li'annaha mutadamminatu li sifati kamila ay eh, baligatu fil husn gayatuhu li'annaha mutadamminatu li sifati Allah domin sun kunshi siffa ne kamila siffofi cikakku ku? nafsa fiha wanda siffofin Allah babu na kasu a cikin sa ta kowane irin fuska babu na kasu qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna Allah shike da sunaye mafi kyawu fa da ugu biha ku roƙe su da su sunayen Allah husna ne ismu tabdil an gane kenan sunan Allah kwata-kwata babu wani aibi a cikin sa misqala zarra misalin zalika ar-rahman fa huwa ismun min asma'i Allah wannan ar-rahman suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni akan siffa mai girma wanda shi ne siffa shi ne ar-rahma al-wasi'a Allah yana da rahama mai fadi wa min thamma na'rifu annahu laysa min asma'i Allah ad-dahr daga nan ne muke sani cewa bai daga cikin sunayen Allah ad-dahr shi dahr yana daga cikin asma'ul husna eh ad-dahr zamani yuzini ibnu adam yasubbu dahr wa ana dahr dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani kuma wa ana dahr ni ne zamani ibnu hazm al-andalusi az-zahiri a shi yace daga cikin sunayen Allah akwai ad-dahr zaka yi kira mutum abdu Dahar? an gane wannan shi yayi daidai ko yayi kuskure kaga yayi kuskure da yasa ad Dahar daga cikin sunan Allah saboda shi yana bin zahirin lafazi ne shi dan zahiriya ne saboda ya subu dahar wa ana dahar dan adam yana zagin zamani kuma ni ne zamani shin menene ma'anan yana zagin zamani kuma ni ne zamani to shine Sheikh Usaimin zai mana karin bayani cewa kuskure ne a ce wai daga cikin sunan Allah akwai addahar da annahu la yatadammanu ma'ana yablugu yablugu ghayatul husn me yasa wato ibnu usaymi ya yi istinbadi daga wannan aya walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye mafi kyau shin kalmar zamani menene me wani mafi kyau a gare shi me yasa ya zama mafi kyau sace domin shi kalmar addar bai kunshi wani ma'ana wanda ya kai gaya wajen kyau ba an gano wannan bai kunshi wani ma'ana wanda ya kai gaya wajen kyau ba amma ba ma kauluhu la tasubbu dahar fa inna lahu wa dahar fa ma'anahu wato fa inna laha malikul dahr domin Allah shine mamallakin zamani almutasarrifi bi mai sarrafa shi bi dalilin qaulihi fi riwaya afaniya saboda dalilin fadin sa sallallahu alaihi wasallam a cikin riwaya na biyu an lillahi daga Allah biyadi biyadil amr cewa Allah ya ce fa inna allaha huwa dahr Allah ya ce fa ana dahr biyadil amr wa qallibu layla wan nahar eh, Allah ya ce ni ne zamani saboda al'amari yana hannuna ina juya dare da yini to menene zamani ai da dare da yini shi ke kawo mai zamani an gano wannan wa qalu ma hiya illa hayatu na duniya ko in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahar Allah ya ce wa malahum bi zalika min ilm suka kafare suna cewa in hiya illa hayatu na duniya ba wani abu ne kawai sai rayuwar mu na duniya na mutu wani haya mu mutu kuma a rayar da mu ka gani mu mutu mu haifi wasu su ƙara rayuwa wa ma yuhu likuna babu abin da ke halaka da mu a cikin zamani sai Allah ya ce su daidai a zamani ke halaka da su mm. Allah ya ce wa ma lahum bi zalika min ilm ba su da wata masaniya kan haka Ku gane wannan ai wannan magana kuskure ne sai zamani ke halaka da su kaga sai Allah ya nuna shine mai halakarwa ba zamani ba kaga sai Allah ya nuna zamani bai daga cikin sunansa kun gane wannan kuma zamani bai daga cikin asma'ullahi husna kuma gashi Allah ya nuna shi Allah shi ke juya dare da yini kuma ya ce shi ne mai juya zamani na'am ai farko sai wato reshe na biyu asma'ullahi ghayr mahsuratu bi adadin muayyan sunayen Allah ba iyakance su da wani adadi ayyanan ne ba ce sunayen Allah 99 ne kawai babu ƙari قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور saboda fadin manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi mashhur as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa lak ina roƙonka ya Allah da duk wani suna wanda naka ne wanda ka kira kanka da shi ko wanda ka saukar da shi a cikin littafinka ko wanda ka sanar da shi ga ɗaya daga cikin halittar ko kuma wanda ka kaɗaita da shi ka kaɗaita da shi a cikin ilimin gaibi a wajenka kenan daga cikin sunayen Allah akwai sunayen da Allah ya kaɗaita da shi shi kaɗai san shi a cikin ilimin gaibi a wajensa manzo Allah ya san gaibi la manzo Allah bai san gaibi ba mutlak in kaga manzo Allah ya san wani abu Allah ne ya san da shi to akwai sunaye wanda Allah shi kadai ya bawa kanshi sani to haka shi kenan cewa sunaye Allah 99 ne kawai kuskure ne wa man ta'assara Allah bihi fi ilmi ghaiba inda la yumkinu hasuru abinda Allah ya kadaita da shi a cikin ilimin gaibi a wajen shi baya kamata a iyakance shi ko a ce an kewaye shi والجمع بين هذا وبين قوله في في الحديث الصحيح تو جمع tsakanin wannan da maganar fadansa a cikin hadisi ingantacce cewa eh, cewa lalle Allah yana da sunaye 99 duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kaga nan sai ce Allah yana da sunaye mai 99 to kuma an ce sunayen Allah ba su da iyaka yaya za mu yi mu yi jam'i tsakanin wancan hadisi da wannan aw ista'salta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka da kuma inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman inna ma'ana hadha al-hadith yace ne inna hadha inna ma'ana hadha al-hadith yace lallai ma'anan wannan hadisi inna min asma'illahi tis'atan wa tis'in ma'anan hadisin nan lallai daga cikin sunayen Allah akwai wasu sunaye 99 wala akwai hadaka al-jannah wanda duk wanda ya kiyaye shi ya shiga aljanna wato daga cikin sunayen Allah akwai wasu sunaye 99 suna da wani aiki na musamman wanda duk wanda ya kiyaye zai shiga aljanna ba ana nufin su kaɗai ne sunayen Allah ba ba wai manufa ne a iyakance sunayen Allah a kakure sunayen Allah kan wannan adadi ba ne. naziru hada abin da ya daidai da wannan an an yin limiya da dirham a adattu hali sadaqa ka ce ina da raƙumma ɗari na tanaje su domin sadaka ko ina da dirhami ɗari na tanaje su don sace to ai malam wane kawai kudin shi iya kudin shi kawai da sami dari ne a kawai kudin da ya tare ga dan sadaka guda nawa ne na dari sunayen da Allah ya ware wanda duk wanda ya kiyaye zai shiga aljanna guda nawa ne 99 ko bai wannan aha wala fi an yakuna indaka darahim ukhra wannan baya kora a ce kana da wasu dirhami daban wanda ka tanaje su ga abin da ba sadaka ba kaga ma'ana ya fito bayani ya fito na sai gaba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على كده نعم وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة وأصناف ما في الدار الآخرة ma da kuma nau'i nau'in abinda gidan lahira ya kumsa dole ahalu suna ya dare shi na hisabi da lada da azaba da aljanna da wuta dole ne a matsayinka na ahalu suna ka ya dare shi sabanin yan baɗiniya yan baɗiniya ta hanyar tawilinsu sun yi tawili babu wani gini mai suna aljanna babu wani gini mai suna wuta an gane wani ko to ahlus sunna sun yarda da abinda Allah ya faɗa akwai aljanna akwai wuta wa tafasilu zalika mazkura fil kutub al munazzala wato tafsili na abubuwa daki daki wato abin ambato ne an ambace su a cikin littattafan da aka saukar daga sama wal asar min da ainihin gurabu na ilimi asarai na ilimi wanda aka ruwaito daga annabawa a gane annabawa gaba ɗaya sun yi ittifaqi akwai aljanna akwai wuta akwai hisabi akwai gomi akwai ainihin azaba da sauransu kuma haka nan a cikin ilimin da aka gada daga manzo sallallahu alaihi wasallam min zalika yana daga cikin wannan ilimin da aka gada daga annabi ya nuna lalle akwai wa'annan abubuwa akwai abin da ke ke warkarwa kuma yake isarwa ilimin da muka gada daga annabi ya warkar da mu kuma ya isar da mu cewa akwai aljanna akwai wuta akwai hisabi akwai lada akwai azaba kuma littafahu wajada duk wanda ya nemi wannan ilimi zai same shi a ina zai samu zai samu a cikin littafin Allah da kuma sunna wa maktalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah eh yace wa tu'minu al-firqatu an-najiya min ahli al-firqatu an-najiya ahli sunna wal jama'a bil qadri khairi wa sharri suna imani da qaddara alkhairin sa da sharrin sa imani bil qadari ala darajatayn imani da kaddara yana kan mataki guda biyu kowane ainihin mataki yana kunsan abubuwa guda biyu daraja na farko imani cewa Allah Allah ta'ala Alimu bil khalq eh alimun alimun bil khalq bil amilun eh, ko shi ne ainihin nuskan da na sani hmm. Allah ya san abin da halitta za su aikata a gane amma nan ya ce alimun birkan kohun amilun Allah ya san halitta alhali suna aiki duk abin da halitta suke aikatawa Allah ya san da shi shi wannan ya kawo shi a matsayin jumla haliya alimun birkan kohun amilun Allah ya san halitta alhali suna aikatawa sannan wani kuma alimun bimal khalqi bimal bimal amilun ko bimal khalqi amilun Allah ya san abin da halittu suke aikatawa kuma da ilmihi alkadim ya sani da ilminsa wanda yake tintini alladhi huwa mawsufun bi kaga ibn tibiya ya amfani da ilm kalmar alkadim shi wannan kadim din yana daga cikin ainihin aiwatarwa na ainihin mutakallimun wato mutakallimun su suke amfani da wannan kalma na alkadim amma galiban salafiyun ba su amfani da shi shi kalman kadim kamar yadda muka faɗa yana rubin abu ya daɗe. a gane ko ya riga wani ba lalle bane a ce bai da farko ya daɗe, ya riga wani kila a masallacin nan waye riga zuwa a ce a ramma a gane wannan ko to sai mu ce a ramma shine kadim a gane sannan sai wane ne sai wannan bawan Allah to wannan bawan Allah shi ya zo bayan a ramma ta ce shine kadim akan kai da ka zo bayan shi kuma kai ma qadim ne akan wanda wanda ka riga kaga wannan baya nuna cewa baka da farko kawai idan ka riga wani zai yi tambaya manil qadim huna wane ne qadim anan suka ce ana ni ne na fara zuwa sannan na biyu zan ce to bin nisba ila ila ila man ba'da humal dan daga nan gare da wanda yake bayan sa wane ne qadim a ce qadim malam wani shi qadim wato duk da cewa malam wani ai wani ya riga shi ai yana da farko tunda an san wanda ya riga shi Kuna gane ko to amma su yan mutakallimun suka yi amfani da kalmar qadim suna nufin wanda bai da farko tintini yana nan saboda haka irin wa'annan kalmomi wanda ba su daga cikin alfazun shar idan mutum ya faɗe su yustafsaru an ma'anaha za a nemi yayi bayanin ma'anarta ki doka ce Allah qadim da kake nufi sai abin da nake nufi da lafazin qadim Allah ba shi da farko sai to ai da kayi amfani da lafazin mai da wani lafazin na shari'a al'awwal da kayi amfani da ilmihi al'awwal da kan ahsan to ma shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yace ya halatta a amfani da wannan min babin ikhbar wajen babin bayar da labari ba wai tana nufin wannan siffar Allah bane kawai kayi amfani da terminologies ne na ƴan mutakallimun kana ba da labarin Allah kuma kai kana nufin Allah bai da farko amma an kai amfani da shi a matsayin sunan Allah ne shi to kai bid'a dan bai daga cikin sunan Allah bai daga cikin sifar Allah al-qadim amma yana daga cikin terminologies na 'yan mutakallimun an gane wannan ko wannan ya halatta yace allazi huwa mawsufun bihi azalan wa abada wanda shi Allah abin sifantawa ne da wannan ilimi tun fil azal kuma har abada Allah tun fil azal ya san abin da zai faru kuma har abada Allah ya san abin da zai faru kuma Allah ya san dukkan halayen mutane na da'a da saƙo tun wani abin da za mu aikata na da'a Allah ya sani abin da mu yi na saƙo Allah ya sani sannan Allah ya san arzikin mu gaba ɗaya wani zai zama mai arziki wani zai zama talaka wani kaza da kuma ajalin mu Allah ya san san da kowanne zai mutu wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba hmm. kowanne abu mun kididdige shi a rubuce ثم كتب الله في اللوح المحفوظ kaga shine shine ainihin wato na biyu daga cikin rukunan kaddara daga cikin maratibul qadar akwai al-ilm inna Allah bi kulli shay'in alim inna Allah indahu ilmu sa'a an gane ku ha na'am kaga wa yunazzilul gais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut a gane da kuma wa inda hu mafatihul ghaib la ya ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ha wa ma tasqutu min waraqatin illa ya ya'lamuha wa la habba fi dhulmatil ard wa la raqabun wa la yabis illa fi kitabin mubin a komai inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama lalle Allah babu abin da yake buya gare shi a sama ko ƙasa Allah ya san komai babu abin da ke buya ga Allah a sama ko ƙasa kaga shi Allah ya sani kuma sannan sai Allah ya rubuta ina duk da Allah ya sani amma kuma duk da haka sai Allah ya rubuta a cikin lawal mafus ya rubuta duk wani kaddara na halitta ma a saba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala allahi yasir komai wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تذكر من min warqatin illa ولا wala habba fi zulmatil ولا wala ولا wala yabis illa Allah yana rubuta shi a cikin kitabin mubin a cikin littafi wanda yake bayyananne wa littafi ne bayyananne ne lauhin mahfuz an gano wannan ku wa awwal ma Allahu farkon abin Allah ya halitta shine al-qalami sai Allah ya ce wa al-qalami kai rubutu menene zan rubuta ya ce ka rubuta duk abin da zai kasance ya tashi kiyama alƙalami ce ya Allah me zan rubuta alƙalami na magana to manzo Allah ya gaya mana alƙalamin da Allah ya rubuta kaddara da shi yana magana har ya ce ma Allah menene zan rubuta an gano wani ko to kaga wannan ba abun mamaki bane dan Allah ya ce yana magana tunda Allah ya magana ma lokacin da fir'auna Allah ya halaka da fir'auna Allah ya ce fa ma bakat alayhi musama wal ard da sammai da kasai ba su yi wa fir'auna kuka ba da ya mutu an yi suna kuka irin nasu Allah kaɗai sani ba mu sani ba ko to akwai ire-iren wayannan abin nan akwai din nan aqula inna kum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn sai da yake magana sun sun mastawa ila sama wa hiya dukhanu fa qala laha Allah ya ce ma sama walil ard itiya tsawan aw karha sai suka ce bai sana magana qalata ataina yi. ta ce ya Allah mun zo mun yi biyayya gare ka ashe Allah yana magana da irin wayannan halittu wanda mu ba ma iya magana da su kuma su yi magana an gani wannan ko dan wani dan mai dan akalani zai ce ya za a yace ya yayi magana sai kwace da dariya so su komai ba sa aiki da nasi kawai da hankali suke magana suke aiki an gane sai ya rubuta wannan a cikin lawal mafus ya rubuta maqadirul khalq wato kaddarori na halitta duk ya rubuta farkon abin da Allah ya halitta shi ne mai alƙalami a ah, shi alƙalami ne farkon halitta malamai sun yi gwajin fahimta kan wannan wanka ce farkon halitta shi ne al'arshi al'arshi shi ne farkon halitta don an nuna cewa Allah ya ƙaddara duk wasu ƙaddarori a gane ƙabala an ya kuluka samawacin al'ar bi kamsu bi a sana wal arsh alal ma Allah ya kaddara duk wasu kaddarori kafin ya halicci sammai da kasai da shekaru dubu ɗari biyar lokacin al'arshi na kan ruwa lokacin da Allah ya kaddara wannan abuwa duk ya kaddara abubuwan nan al'arshi na mai yana kan ruwa da mai Allah ya amfani da rubuta kaddara ba galabi ba to lokacin da Allah ke eh, kaga an yi amfani da alƙalabi wajen rubuta kaddara to lokacin da Allah kuke wannan abin al'arshi na kan mai yana kan ruwa shi ya sanya al'allama irin al a cikin miftahu darin sa'ada shi ya yi wannan bayani cewa shi a nashi farkon halitta shine al'arshi an gane saboda wannan dalili lokacin da Allah yake kaddara halittu gaba ɗaya al'arshi na kan ruwa to me yasa aka ce alƙalabi shine farkon halitta yace wannan awwaliya ce nasabiyya ai bin nisba ila ma ba'da al'arsh a cila al'arshi gebe guda bayan al'arshi alƙalami ne farko an gano wannan shi ne wato bindis ba ilama ba adal arsh wato alƙalami ne farko to amma Nasiruddin Albani ke cewa wannan hadisi da ce farko abinda Allah ya halitta shine alƙalami sawa'ul mun yadda alƙalami ne farkon halitta ko ba shi ne farkon halitta ba ya ce wannan dai hadisi yana nuna akwai dai farkon halitta yana raddi ga masu cewa akwai hawadis la awwala laha cewa akwai halittar da bai da farko masu aƙidan ƙidamul alam kuma ne cewa duniya yadda Allah bai da farko duniya shi bai da farko Ke nan anan wajen da suke nuna ma Allah ba shi ya halicci bai ba duniya akwai masu aƙidan kuma masu da'awa musulunci ne kuma irin su wannan ibn sina ɗin da irin su bi da kuke ci su suna da irin wannan fahimta na ƙidamul alam cewa duniya ba shi da farko kenan bai hazar itibar ba Allah ne ya halarci duniya ba a gane wannan ko zuwa shi ke cewa wannan yana nuna cewa lallai duniya yana da farko kuma Allah shi ya halicce shi a gane shi kuma albani yarin jayi da cewa farkon halitta shine alkalami amma ibn Taimiyya da ibn qayyim sun jayi da cewa farkon halitta al'arshi saboda wancan hadisa amma alkalami shine farko ina aka cira al'arshi Eh. abin da ya samu mutum bai kasance zai kuskure wa mutum ba kuma abin da ya samu mutum bai kasance zai kuskure mishi ba jabbatul ya riga ya bushe kuma an nade fallon takarda yanzu kamar da Allah ya shi alam alam eh, shin baka san cewa Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai ba? Lalle wannan yana cikin kitab ga gaga al-ilmul kitaba duk a waje daya. Daga cikin maratibul qadar akwai al-ilm. Allah ya san duk abin da ke sammai da kasai. Lalle wannan yana cikin littafi wani littafi kitabul lahi kauni qadari. Inna zalika ala lahi yasir. Lalle wannan a wajen Allah mai sauki ne. Yace wata musiba ba ta faruwa ba a doron ƙasa ko a ga kawukan ce yana cikin littafi wanda yana littafi alkur'ani kitabun lahi kauni kadari ba kitabun lahi dini shari'i ba duk kabul an yabar ha tun kafin mu halicci wannan halitta lallai wannan mai sauƙi ne a wajen Allah kada ka yi mamaki a ce abin da zai faru a duniya Allah ya riga ya rubuta masha Allah yi karatu sai me sai ka yi ya ya ana ci gaba da sanar da yan uwa cewa ga tunda malam yake a masallacin layin ko sai nan bakin titi an dawo yau insha Allah za a ce to an an da to an dawo za a ci gaba da karatun da ake nan masallaci da ko sai masallacin nan nan bakin hanya yana yamma yana kallon gaba yana kallon mai suyan nama ana fata yan wasu ba da gudun magurin halatta karatun da fata Allah ya bada iko bayan magribi isha insha Allah na yan kwana to Allah ta'ala shi an yi wa mutane bayani cewa an buɗe an buɗe kofan taimakon tafsir ko an buɗe saboda haka duk wanda yake so ya bayar ga malam Abdul Mumin gashi nan bawon Allah shi ake ba a nan majalisin safa gabaki daya shi za a tattara a ba an gani kada ka ba kowa sai shi in za ka ba wani sai dai ka ba shi a matsayin wakilci ka je ka ba wani kuma sai ka bincika na na aiko wane ya baka ka ba kada ku yanda ba su kuɗi suke yi mai kuɗi zai tura a ba wani talaka taimako bai bincike kawai ya tura shi kenan shi kuma mutane tunda sun san mai kuɗin ya bayar bai bincike kawai sai su karɓa su sa aljihu to kai in Allah ya baka wadata in ka ba in ka aika a ba kai wani ka tambi wannan ka ga sako na wani lokaci baka dinga tambaya nawa ne saboda in ka bi ta dan Najeriya ka ba da dubu hamsin dan Najeriya na iya ba da dubu goma ya riƙe arba'in nawa ya aiko ma ya wuce dubu goma ne dubu nawa goma kaga sai ka san mace amana ne wannan yau abubuwan abu da kada ka ji nauyi ko kuma ka ga sako na zaka ce ya wuce na ga na ga dubu goma to zai taimaka ya wuce ya gane wannan da aka tura dan tuwa tuwa ne ba a ce ba ne amma kawai sai ga mutum ya aiko taimako zai shiru na turo da taimako na mara su Allah ya saka ranta ne no ba ka yi dubu biyar da shi kuma dubu hamsin ya bayar ko dubu ɗari a ringa bincike saboda wannan zamani zamani ne na cin amana wanda kake gani mutumin kirki ne zai yaudare ka an gane saka ba ka iya sanin mutumin kirki ta fuska sai ka yi mu'amala da mutum yanzu shi ne matsalar da muke fuskanta za ka ɗalibin ilimi ne kuna tare da shi ba mutumin kirki ba ne shi an gane kada ka duba ai gashi nan kusa kusa da malam a'a bincika ko ka ganshi mun hada jiki da shi kada ya firgita ka gashi da jiki na mun manna jiki sosai wannan duk ba dalili bane akan cewa na yarda da shi an gane hada jiki na da shi ba dalili bane akan cewa na yi mai na yarda da shi kawai kai ne kawai bincika ka gani kawai ba ma guje yace kai ne ka ga mutum kawai an gane wannan ko na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk